Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren rana Asabar. 24 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa yayin da take gobe Kirsimeti za mu kawo muku yadda wasu al'ummomi ke shirin wannan rana mai matukar muhimmanci da kiristoci daga nan ibrahim ka almasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar rasha tana kisan mutane ne domin tsoratarwa da sha'awa kamar yadda shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a shafinsa na telegram a yau asabar bayan wani harin rasha da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar ya kuma raunata wasu ashirin a birnin kason da aka kwato a kwanan nan hotunan wurin da aka kai harin tare da motoci suna cin wuta da kuma wasu abubuwa da suka yi kama da gawarwaki suna daga cikin abin da shugaban ya wallafa a shafin na telegram zelensky ya ce kafafen sada zumunta na iya ayyana waɗannan hotunan a zaman masu jan hankali to amma kuma ba na jan hankali ba ne illa sahihiyar rayuwar da ukraine da 'yan kasar suke ciki tun da farko a yau asabar ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rasha na fuskantar matsalar karancin mukamai a mamayar da take kaiwa ukraine ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton ta na sirri na yau asabar cewa duk da raguwar matsalar karancin ma'aikata da ta yi fama da shi akwai yiwuwar karancin makamai na ci gaba da kasancewa wani babban tarnaki ga ayyukan kai hare-hare na rasha wakilan al'ummar kurdawa na faransa sun tattaru a tsakiyar birnin paris a yau asabar domin zanga-zangar neman bahasi kan kisan wasu kurdawa uku a babban birnin kasar wanda suka ce yana ƙara bayyana hatsarin da al'ummar suke ciki wani ɗan bindiga ne ya aiwatar da kisan a cibiyar aladun kurdawa da wani wurin cin abinci da ke kusa a cikin wata unguwa mai hada-hadar jama'a a jiya juma'a 'yan sanda sun kama mutumin mai shekaru 69 da haihuwa wanda hukumomi suka ce an sake shi ne kwanan nan bayan tsare shi a yayin da yake jiran shari'a bisa zargin kai hari kan wani sansanin 'yanci rani a paris shekara ɗaya da ta gabata bayan dandazon mutanen da suka fusata sun yi arangama da 'yan sanda a jiya juma'a majalisar demokuraɗiyyar kurdawa a faransa ta yi kira shafin ta yanar gizo da na kafofin sada zumunta da a tattaru da karfe goma sha ɗaya na ranar yau asabar a dandalin jamhuriya wani waje da aka ladanci gudanar da zanga-zanga a birnin ɗaruruwa da dama na mutanen ne suka tattaru a dandalin inda da dama daga cikinsu suke da rike da tutoci kotun kolin ƙasar iran ta karbi ɗaukaka karar masu zanga-zanga biyu da aka yanke wa hukuncin kisa sakamakon kurakurai da aka samu wajen binciken kararrakin su a cewar bangaren shari'a na ƙasar a yau asabar kamfanin dillancin labarai na mizan na bangaren shari'a ya rawaito cewa kotun kolin ta karbi karar da muhammad kobadu da saman saidi yasin da aka tuhuma da tada tarzoma suka ɗaukaka a gabanta rahoton ya ce sakamakon wasu 'yan kurakurai kotun kolin ta sake mayar da su a kotun farko domin sake dubawa tashi hankali ya barke a rufaɗin ƙasar a tsakiyar watan satumba bayan mutuwar wata matashiya masa amini mai shekaru 22 daga kabilar kurdawa a yayin da take tsare a hannun 'yan sandan tarbiyya da ke tabbatar da abin dokokin saka tufafi na kasar iran iran ta rataye masu zanga-zanga biyu a farkon wannan watan mohsen shekari mai shekaru 23 da aka tuhume shi da toshe wani babban titi a cikin watan satumba da raunata wani jami'in tsaro na basej da wuka da kuma majid reza rahanabad shi ma mai shekaru 23 da aka tuhuma da cakawa ma'aikata biyu na basej wuka har suka mutu labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc china ta bayyana bacin rai a yau asabar kan sabuwar dokar tsaro ta amurka da ta bada damar kara yawan tallafin soji ga taiwan yayin da tefe kuma take tsallin murna akan karin tallafin da aka yi wa tsaron kasar china wadda ke kirarin taiwan da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya a zaman yankin ta ta bayyana matukar rashin gamsuwa da kalubalantar dokar ta bada izinin tsaron ƙasa ta amurka a cewar ma'aikatar tsaron china a wata sanarwa ta ce matakin na kashe kuɗi dala biliyan 858 wanda ya bada izinin bada tallafin tsaro har na dala biliyan 10 da sayo makamai na zamani ga taiwan yana kumshe da wasu tanade-tanade da suke iya haifar da mummunar illa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin na taiwan china ba ta taɓa musanta yin amfani da ƙarfin tuwo wajen maida taiwan a ƙarƙashin ikonta ba. taiwan kuma ta musanta ikirarin na ikon china a kanta daga kausan harshe tana mai cewa jama'ar tsibirin da adadinsu ya kai miliyan 23 ne kaɗai yake da ikon tsara makomarsu mutane kusan rabin miliyan ne yake kamuwa da cutar covid-19 a cikin birni ɗaya na china a kowace rana a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a wani binciken gaggawa da aka gano cewa ba a bayyana ainihin yanayin yaduwar cutar a cikin alkaluman gwamnati. a wannan watan china ta rusa babban tsarin yaƙi da cutar ta corona ta hanyar ɗage dokokin kulle da killacewa na tsawon lokaci da kuma takaita tafiye-tafiye a wani yunkuri na dakatar da dukkan tsarin tunkarar annobar birane a faɗin ƙasar suna faman daidaicewa da yanayin a yayin da yawan yaduwar cutar ya karar da kantunan sayar da magani ya cike ɗakunan jinya na asibitoci ya kuma haifar da cunkoso a wuraren jana'iza. to sai dai dakatar da tsauraran matakan gwaji ya kara uzura yanayin ta yadda ya sha karfin a tunkare shi yayin da hukumomi suka takaita yawan mutuwar covid wani mataki da ƙwararru suka ce ya ninninka yawan masu mutuwa sakamakon cutar wata kafar watsa labarai da ke karkashin gwamnatin gurguzu ta qingdao a jiya juma'a ta ruwaito babban jami'in kiwon lafiya na gunduma yana cewa birnin na gabasci yana samun sababbin kamuwa da cutar corona tsakanin dubu 490 zuwa 550 a kowace rana. Murtala Faruk Sanyin na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yau take jajiberin kirsimati a duniya baki daya shin ko yaya bikin na bana zai kasance wa al'ummomi ganin matsalar tattalin arziki wakilin musani sha'ibin balinfashi ya hada mana da wannan rahoton yadda lamarin yake a Najeriya. Akasarin waɗanda na zanta da su tun daga iyalai kama ya zuwa 'yan kasuwa galibin su sun koka. Bana kam sai hamdala. kirsimati sai dai mu ce alhamdulillahi. Hmm. Tunda akwai rai akwai lafiya. amma a gaskiya wannan kirsimeti ta sha banban da sauran saboda yanayin da ake ciki a ƙasa kaga da ba na yanzu an gama komi an gama yara ɗinke ɗinke an gama saye da sauransu amma yanayin bana ya sa karar bana ba haka ba ne wasu abubuwan dole an haƙura da su ba kamar da ba. gaskiya tsakanin da Allah bana abun sai gyaran mai sama saboda ba yawar haka shanu suna ɗan arha-arha amma bana dan kana ɗari uku ko ɗari hudu in ba kamar ku goma za ku haɗu ko ku sha biyu ba ba za ku iya sayan sa mai girma da za ku samu ka yanka ba. Wajen masu sana'ar dabbobi haka zancen yake. Malaya sunan ka. Ni ne baban Rabiu. Na'am. Ni ne. Na kai shekara sama da talatin ana ina wannan sana'a. To na'am. Yawa. Ya kasuwa bana. Kasuwa babu daɗi. Ya kai. Domin Allah. Yanzu ko rago ko akuya ko tinkiya ko wani kokari kake yi a saya ma yadda ka siyo a kaso kawai ka zo da shi amma wallahi na tayawa da ake ba a mai da kuɗi shine saboda mutanen ba kuɗi abincin dabobin tsada suke yi yanzu motar nan wallahi da kaɗan kwata muna ɗauko motar nan dubu goma sha biyar amma wallahi wallahi Allah ko wancan sati ne kai na ɗauko motar nan dubu ashirin da biyar an samu ƙarin dubu goma wannan tsadan mai shine da ya ƙara hasadar da tsada komai shine wanda dole ya zo zaka ne ma kukan ba da kuɗi ba da kuɗi wannan ma dai kawai don ya saba saboda yara ne na gida shi ne sa ya daure zai zo ya sa ko ya yake to amma shi gobe kirsimeti to eh gobe kirsimeti ga kuma akuya na gari eh ga kuma wallahi ko yanzu ne kai na ana da akuya da tinkiya wallahi san horo arba'in. Eh, ba ciniki yau ne ranar tafiya ta gida tsakanin da aladun sati amma wannan satin ba zan je gidan ba sunana malam yahaya mai kaji kawo kaduna to kasuwa dai ga shi nan dai mun samu sarautar allah ya sakamakon da babu kuɗi a gari mai siyan biyar da yanzu ya koma siyan ɗaya ɗayan ma sai dai a zo a taya a je a dawo ka ganni dai da in christmas ta yi shekarun baya ina sai da kaman kaza ɗari uku ɗari biyu da hamsin amma saboda an samu yanayin juyi yanzu in ka kasa hamsin da yar ka iya sai da arba'in arba'in ma in ka saida guda sha biyar bashi saboda ba kuɗi saboda ɗan kasuwa ya koma sai an yi biya ake biyan shi ma a kashi goma wanda zai zo ma ciniki zai ce ma ka taimake shi ka bashi sai an biya shi shi ma salari sannan ya biya ka yanzu duk inda ka juya ka kalla za ka ga kasuwan haka take bisa ga al'ada galibi mutane sukan bar birane ya zuwa gidaje kauyuka don yin bikin kirsimeti da iyaye da kakanni Reverend Audu Bakwai ya tunatar game da abin da ya kamata mabiya su yi a yinin Kirsimeti. wannan rana tana da mahimmanci ga mu mabiyan yesu almasihu domin jaddada zaman lafiya a yi ibada ta girmama allah a girmama allah ta wurin mashi sujjara da waƙoƙi da karanta littafi mai tsarki inda tarihin abin ya faru kuma musamman da kai ziyara ga makwauta in ziyarci wasu wasu ma su ziyarce ni duka mu taru mu girmama allah shine abin da babban abin da aka fi hukumomin tsaro da na kiyaye aukuwar haɗura sun shirya don tabbatar da an yi bikin kirsimeti da na sabon shekara lami lafiya sani sha'ib malamfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gayi da sani sha'ib malamfashi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafin yanar gizon mu ta adireshin Hausa. domin karantawa da sauraron dukkan shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Allah ya dama zakariya dama tuma dangalkiya kake. Allah ya da dama zakariya. Rabitin balike zuban Ahmadu, gata mu arziki mai na shaka. abin luba gale bayana daɗin gita dai ya walkalo mai yaye jere da kwariya da lumanan garki ya gage Allah gyara wai dali ya to mahuntu ya shirya ya sani sarai ba yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe guda mu baiwa filin amsoshin tambayoyin kori Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan ba bawa jangwarzo. Masu tambaya Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa ɗan Malam mai wankin hula garbomi ga jihar Jigawa, Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ina so ku tambaya mun masana. Shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansu albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya baban gida IBB giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoton Najeriya. bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin bawa jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audu Gire, malamin tarihi a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hon wanda ya ce. Eh, abin da za ce game da tarihin bawa jangwarzo shine cewa shine sarkin gobir wanda ya yi sarauta daga alif dubu zuwa alif da dari bakwai daidai mutum ne jarumi kuma sadauki sosai sananne ya yi yaƙi da dama misali ya yaƙi da zamfara katsina maraɗi da sauransu ya yi ƙoƙarin yakar yankin yarabawa ma amma sun nemi sulhu da shi wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi ko yanzu akwai gari mai suna gobir a cikin jihar kwara wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar gobir da yarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin shehu usman dan fodiyo da farko dai an ce ya so ya halaga shehu ne ganin cewa shehu usman dan fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa a shekarar 1788 ya gayyace shehu da sauran malamai don halartar bukin sallallayya amma an ce da nira ya halaga shehu shehu suma dan fodo ya zo da magoya bayansa kamar mutum dubu wanda hakan ya sa shi ba wajen gurzo ya canza shawara wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba ta da hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta kuma an ce kyautan da ya ba mu shi usman dan fudu ya fi na kowane ne a lokacin din amma shi usman dan fudu ya ki karban wannan kyautan a maimakon haka sai shi shehu a maimakon haka sai shi shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son binsa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda za mu ci a girmama malamai kenan sannan na hudu ya ce a sake 'yan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaƙa da siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci bawa jangar zuwa rasu a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alkalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar sokoto an ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda talatin wanda dukansu suna da alaka da masarautar gobir din ne wannan dai shine abin da za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai. sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda kaga cewa kana kunna radiyon ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila su saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radiyon nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatansu to da farko abin da nake so ka fahimta shine bude gidan radiyo ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan rediyo walau hukuma ce walau ƙasa ce walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa saboda akan bude gidajen radiyo ne da manufofi daban-daban to amma tun da tambayar ka ba akan wannan kayi ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radiyo sukan suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu a albashi wato da farko na suka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radiyo wannan ya hada da manya-manyan gidajen radiyon mu da kuma ƙanana to duk wata talla da kaji aka yi za ka tara cewa an yi ta ne da manufa manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To tun da yake kuwa haka ne to waɗannan ɗin biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu 'yan takararsu to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka to shi ma biya ake yi suna samun kuɗi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance za ka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so 'yan ƙasa su ribata su fahimci yadda al'amarin yake to waɗannan ma akan yaɗa su a gidajen radiyo kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye watakila za ka lura da cewa misali idan aka ce watan ramadana ya kama za ka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake, ake watsawa kuma za ka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukar nauyi to kuma sukan biya baya ga wannan kuma akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai hakanan kuma a wasu lokuta za ka ga ko kuma za ka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kuɗaɗe da za ka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lallai ne kuma ka tara cewa duk wanda ya sa kuɗi a lokacin da yake so za a kira shi ba to za ka tara cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radiyo a kuɗi ina so ka fahimci cewa a darajar gidan radiyo ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa za ka tarar cewa wani lokaci za a yi za ka ga ana gudanar da wani e, wani shiri sai ka ga an ba da dama ana kira daga wurare da yawa za ka ji wannan ya ce na kira ne daga sokoto ni ne wane kaza yanzu misali ga kanan aika aika ma voa da wannan tambaya kuma daga sokoto kake shaidar cewa mutanen sokoto suna sauraron wannan gidan radiyo kenan za ka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga ghana da duk inda hausawa suke wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radiyo to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da 'yan takarkaru ko kuma 'yan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radiyo saboda sun yi amana da ayyukan da gidajen radiyo suke yi ta sai ka ga cewa sun ɗauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali za ka ga wani lokaci ko za ka saurare an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa a wajen biyan albashi na wani yafi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce ko sana'a ce ai dole ne wani yafi wani daraja kuma wani yafi wani iya aikin wani kuma yafi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi shine janar manaja misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yadda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce za mu ce ta sirri a nan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya na gode sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Gire da Dr. Adamu babu Kwai da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da mu kuma abokin mu baba yakubu makeri da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam a gai da baban laila yanzu kuma sai wasanni a takaice. kwallon kafa ta nahiyar afirka wato ka patrice mutsefe ya bayyana yakinin cewa najeriya na da karfin da za ta iya nasarar lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya amma idan ta daidaita al'amura kamar yadda ya kamata kalaman na mutsefe na zuwa ne mako daya bayan kammala gasar ta duniya ta bana a qatar wadda kasar argentina ta lashe aka kuma sami wata kasar nahiyar afirka wato morocco ta sami kaiwa har a matakin takarar na uku karon farko a tarihi Najeriya dai bata sami shiga gasar ta duniya ta bana ba sakamakon fitar da ita da gane ta yi a wasan fidda gwani. Amma Mutsefe na ganin cewa 'yan wasan Super Eagles na iya ma lashe gasar baki ɗaya idan aka samar da ingantaccen tsari a sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar. Mutsefe ya ce Najeriya na da zaratan 'yan wasa da su ke haskawa a faɗin duniya. Yayin da kuma idan aka koma a tarihi ƙasar tana gaba-gaba a haujin ta maula wanda kan iya bata damar kaiwa ba a matakin wasan kusa da ta karshe kadai ba har ma da wasa ta karshe da kuma lashe gasar baki ɗaya. To sai dai kuma ya ce hakan na da matukar wahala muddin ba a samar da tsarin bunƙasa sha'anin kwallon kafa a ƙasar ba ta hanyar inganta filayen wasa na maza da na mata da inganta gasannin cikin gida da alkalan wasa kazalika da samar da kyakkyawan shugabanci a hukumar kwallon ƙasar. a kasar argentina kuma ɗan wasan kasar angel di maria ya jingine kudurinsa na yin murabus daga bugawa a ƙasarsa wasa musamman bayan da ta sami lashe gasar cin kofin duniya ta bana di maria mai shekaru 35 da ke taka leda a kungiyar juventus ta ƙasar italiya ya bi sahun takwaransa lionel messi ne wanda a can baya ya bayyana kawo ƙarshen bugawa a ƙasar ta argentina wasa amma kuma ya sauya shawara bayan lashe gasar ta duniya yana daga cikin mashahuran 'yan wasan da suka taka rawar gani da ta kai argentina din ga samun nasara di maria ya kwashe tsawon shekaru goma sha hudu yana bugawa a kasarsa wasa inda kawo yanzu ya sami buga mata wasanni da da ashirin tara tun sa'ad da ya soma a shekara ta da takwas. Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta sami cimma matsaya da shahararren dan wasanta Lionel Messi domin sabunta kwanta ragin sa a kungiyar Messi mai shekaru 35 da ya jagoranci kasar ta Argentina ta lashe gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar. Zai kai karshen kwanta ragin sa a PSG ne a watan Yunin sabuwar shekara mai kamawa ta 2023. A farkon makon nan kuma an ji shugaban kungiyar Barcelona ta kasar Spain John Laporta yana cewa suna da buƙatar dawowar Messi a kungiyar da ya share tsawon shekaru 21 yana taka leda kafin komawarsa a PSG. to sai dai kuma hakan bai samu ba a yayin da messi ya shirya rattaba hannu a sabon kwantaragin shekara daya a psg yarjejeniyar da aka cimma bayan tsawon watanni hudu ana tattaunawa tsakanin daraktan lamuran wasanni na psg din luis campos da mahaifin messi george a gaishe ka yanzu kuma ga murtalan dai dauke da labarai amma wannan karan a takaice. dr. filo a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha tana kisan mutane ne domin tsoratarwa da sha'awa kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Asabar bayan wani harin Rasha da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar ya kuma raunata wasu ashirin a birnin kason da aka kwato kwanan nan hotunan wurin da aka kai harin tare da motoci suna cin wuta da kuma wasu abubuwa da suka yi kama da gawarwaki duk suna daga cikin abin da shugaban ya wallafa a shafin na telegram wakilan al'ummar kurdawa na faransa sun tattaru a tsakiyar birnin paris a yau asabar domin zanga-zangar neman bahasi kan kisan wasu kurdawa uku a babban birnin kasar wanda suka ce yana kara bayyana hatsarin da al'ummar suke ciki to masu raro da haka ne kuma ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai a kasance da mu da karfe shirin na safi gobe lahadi idan allah ya kai mu inda za mu muku shiri na musamman kamar yadda muka saba duk ranar kirsimati kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da kuma salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum